Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya suna na sarfi da hashin gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis biyu ga watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. akalla mutane ɗari ne suka mutu sakamakon wani gocewar ƙasa bayan wani ruwa kamar da bakin ƙwarya. A jiya Laraba, amurka ta cimma sabbin kamuwa da coronavirus dubu hamsin a wuni guda a yau alhamis ne ake sa ran cewa jami'an tsaron amurka za su wasu manyan 'yan majalisar dokokin tarayyar kasar bayani game da zargin da ake cewa rasha na shirin kai hari akan dakarun amurka da na haɗin gwiwa a afghanistan kanan labaran kenan aka saurara to cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta kama wasu masu fyaɗe har goma sha tara daga ciki akwai mai shekara arba'in da biyar wanda ya yi ma yara kanana guda biyu fade inda mai shekara tara da kuma mai shekara goma sha ɗaya ya ba su kuɗi naira hamsin hamsin haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar bauchi ta dakatar da wani shugaban karamar hukuma domin gudanar da binciken wani rikici da ya haddasa asarar rayuka. muna tafe da shirin lafiya wadda jiki wanda aisha sule ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma suraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro barkanku da maraice ga cikakkun labaran duniya ma'aikata akalla ɗari ne suka mutu yau alhamis a wata mahakar ma'adinai da ke arewacin ƙasar myanmar biyo bayan gocewar laka an ba da sanarwar aukuwar wannan bala'in ce ta kafar facebook ta 'yan kwana-kwanan myanmar a garin pakan a garin pakan ne mahakan suke haƙan ma'adanan sa'ad da ƙasar ta goce bayan wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya mummunar gocewar ƙasa da sauran haɗarurruka makamantan wannan sun zama ruwan dare a yankin a 'yan shekarun nan yawancin waɗanda abin ya shafa sun fito ne daga al'ummomi ƙabilun da ke fama da talauci waɗanda ke haƙan ma'adinan da manyan kamfanonin haƙa suka bari a karin farko a amurka tun farkon bullar annobar coronavirus ƙasar ta cimma sabbin kamuwa da covid-19 dubu hamsin a wuni guda a sabbin alkaliman da aka bayyana a jiya laraba jihar california ce ke kan gaba bayan da bayanan sabbin kamuwa da cutar 9,740 bisa ga bayanin wani shirin bin diddigin covid-19 da mujallar atlantic magazine ke tafi da shi sannan sai jihar texas ta kudu maso yamma mai sabbin kamuwa 876 jihar florida ta kudu maso gabashi ta kasance ta uku da sabbin kamuwa 6,563 yayin da jihar arizona ta kudu maso yammaci kuma ta rufe da sabbin kamuwa dubu hudu da saba'in bakwai. sauran jihohin da aka samu sabbin kamuwa da covid-19 masu yawa a wuni daya a jiya laraba sun hada da alaska georgia louisiana north carolina da tennessee bayan waɗannan sabbin alkaliman masu yawan kuma an samu sabbin alkaliman waɗanda aka kwantar a jihohi takwas inda texas ta bada rahoton kwantar da mutane 6,904 a jiya laraba lamarin da ya haifar da tashin hankali a ɗaya daga cikin jihohi mafi girma a ƙasar inda wasu asibitoci suka kusan cika kafin aisha ta sake dawo mana da wasu karin labaran zamu leƙa najeriya inda a daidai lokacin da ake fama da matsalar fyaɗe 'yan sandan jihar adama suka kame wasu masu wannan ɗabi'ar kamar yadda za ku ji wannan rahoton na ibrahim abdulaziz wanda suka shiga komar ta jami'an tsaro sun ma da wasu masu fyaɗe goma sha tara da kuma wasu mutum hudu da ake zargi ma suna luwaɗi baya ma dai ga maza cikin wanda aka kama suna fyaɗen ko har da mace guda kuma da yake nuna wa manema labarai waɗanda aka kama kwamishinan 'yan sandan jihar adama cp olumbenga adeju ya nuna takaicinsa ne game da yadda yanzu cin zarafin mata da ƙananan yara ke karuwa a jihar adamawa batun da ya ce ko dole ne ma a tashi tsaye dsp suleiman ya hanguroje kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawan ya min karin haske game da waɗannan masu fyaɗe da kuma 'yan luwaɗin da aka kama. Daga ciki akwai mai shekara 45 wanda ya yi ma yara ƙanana guda biyu faɗe inda mai shekara tara da kuma mai shekara goma sha ɗaya ya ba su kuɗi naira hamsin hamsin domin eh, ya yi faɗe da su sannan kuma an yi nasara ya yi faɗe da su din amma dukan wayan da aka yi faɗe da su muka garzayo da su zuwa asibiti inda likitoci suna musu jinya na musamman sa'annan akwai daga ciki mutane guda biyar in ka gansu suna nan tare da mace a cikinsu to ita wannan mata ita ce sanadiyan da ta kirawo wata kawarta a inda ya yi mata yaudara da taraka ta zuwa wurin saurayinta ita kuma cikin yadda da mutuntawa ta raka ta ashe ma haɗin baki ne da saurayin min a kawo mata a kaita domin a yi mata fade kuma ya ta ɗauke ta suka je har a wani wuri a nan geriyo karamar hukumar yola ta arewa inda saurayin ita kawarta ne sai suka kirawo samarai kamar guda tara inda dukansu sun yi amfani da ita da karfin siya to wannan abu ne wanda bai yi mata daɗi ba kwarai da gaske nan take ta gaya ma rundunar 'yan sanda inda muka ɗauki matakai na gaggawa sannan muka kama maza hudu da kuma ita tunda ita ce suka yi haɗin baki domin su yi mata wannan fade har ila yau kuma za ka ga mutane hudu wanda su kuma an kama su ne sanadiyan yi ma yara ƙanana ludu domin akwai sun yi ma wani yaro mai shekara bakwai sannan sun yi na ma junansu kuma wannan ludu da suke yi to har ila yau dai ba za mu taɓa ya bari ba kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu ci gaba da kama wayanda suke aikata irin wayannan abubuwa domin mu gurfanar da su gaban kores. To ya kome wanda aka kama za su ce game da abubuwan da suke aikatawa sunana musa ibrahim akan ludu eh to ni dai an mini ne kuma da aka mini ya yi shekara biyu da ya wuce sai ina kallon wani fim wani yaro yana zaune kusa da ni sai na rungume sa na rungume sa mun muna kallon sai na fara masa ta gaba sai ya ce bari ya juya ta baya in masa ko zai fi daɗi na ce bismillah ka juya haka ne abun ya kasance kuma nema lokacin da muna kallon lokacin da na rungume sa suna tuna da abin da aka mini shine neman sai na masa shine aka hada da sarkin matasa na garinmu shine shi kwaye aka min dukan aka ni station na kwana aka kawo ni nan eh shine akan abin da ya faru akan wata yarinya shine mun je mun tafi na raka ta na tafi da ita na kai ta ramin da zan bar ta tafiya na na yi tabbata mai a tsaye ne amma ita ma dai macen da ke cikin waɗannan yan fadin ta ko bai irin rawar da ta taka. sai na sa wani yaro sai fitar da ita a cikin ruwa din sai suka kai ta ta bakin gaba da sun kai ta ta bakin gaba kenan shine sai ni kuma sai na gudu sai na sake na je sai dayan yaron sai ya kama ni ya rike kwandom a hannunsa wancan din an yi aiki da shi da an ya zo sai suka ɗauke sai suka kai ni wani kurmi shi yaro ɗaya din kenan ɗayan kuma yana rike da wuka ɗayan kuma ba rike da wuka a gujen sai suka je suka fara ni suka fara amfani da ni kamar yadda ma alƙaluma ke nunawa ya zuwa yanzu cin zarafin mata da kuma ƙananan yara ta hanyar fyaɗe na karuwa ne batun da manazarta ke ganin fa dole ne ko a tashi tsaye ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. A gai da Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ɗauke da wasu ƙarin labaran. jami'ai a kasar mexico na kokarin gano wasu 'yan bindiga da suka kai hari kan cibiyar shiryar da 'yan kwaya da ke yankin tsakiyar kasar a jiya laraba inda suka kashe mutum 24 wasu da yawa kuma suka jikkata a garin irapuato Petro Cortes, sakataren tsaron jama'a a garin na Irapuato, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP waɗanda ake zargi sun kwantar da jama'a a ƙasa ne sannan suka buɗe musu wuta kuma suka gudu a wata jar mota. Cortes ya ce waɗanda abin ya shafa suna laɗe ne a ɓangaren cibiyar da ba a yi wa rajista ba da ƙananan masu safarar ƙwayoyi ke fakewa yayin da suke guje gujewa gaggagaggan masu safarar. Da yake mai da martani shugaba Andres Manuel Lopez Obrado. ya ce ba zai yarda gwamnatin shi ta fada cikin rudani da rashin doka ba an kai harin ne a jihar wato da ke arewa maso yammacin birnin na mexico inda gungun 'yan safarar kwayar na kungiyar jalisco ke haddasa fada ba a tantance ko waɗanda suka kai harin na jiya laraba na da alaƙa da wata haɗaɗɗiyar kungiya ba masu kada kuri'a a kasar rasha sun amince da wasu sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar ciki har da na ba da damar yiwuwar shugaba vladimir putin ya kasance a kan mulki har sai shekara ta dubu ashirin da talatin da shida jami'an 'yan adawa da masu sa ido a kan zaben masu zaman kansu sun bayyana shakku a kan sahihancin zaben wanda aka kammala jiya laraba suna kafa hujja da wasu zarge-zarge ciki har da cewa an samu fitowar masu kada kuri'a na bogi fiye da kima a wasu yankunan ba za mu taɓa aminta da wannan sakamako ba in ji ɗan jam'iyyar adawa alexi navalny a nasu ɓangaren jami'an zaɓe sun ce an kaɗa ƙuri'a cikin sahihin yanayi putin ɗan shekaru 67 ya jagoranci ƙasar ta rasha a matsayin shugaba ko firan minista na tsawon shekaru 20 wannan sauyi zai ba shi damar sake tsayawa takarar shugabanci na wa'adin shekaru shida sau biyu bayan ya kammala wa'adin da yake kai a shekara ta 2024 daga ƙarshe ƙasar colombia ta ce ta kama ƙwayar hodar iblis da kokin mai nauyin tan bakwai da rabi wanda kiyasinta ya kai dalar amurka miliyan 286 a wani samame na haɗin gwiwa da amurka ministan tsaron ƙasar carlos holmes trujillo ya faɗi cewa an kame koken ɗin ne a cikin jirgin ruwan ƙasar ta colombia kusa da panama Rujilo ya ce an yi safarar kwayar ce ta wajen gwamutsata da kayan gine-gine a jirgin da ya taso daga tsakiyar birnin Cartagena suka nufi gaban ruwan kolon da ke Panama. Babu wani labarin kame da aka yi nan take. Duk da cewa Colombia na kan gaba wajen yaƙi da safara da kuma ta'ammali da kwayoyi shekaru da dama, amma ƙasar tana daga cikin manyan ƙasashe masu samar da hodar koken a duniya. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington madalla biyo bayan wani rikici da ya sanadiyar asarar rayuka gwamnatin jihar bauchi ta dakatar da wani shugaban karabar hukuma domin samun damar gudanar da binciken hakikanin abin da ya faru abdulwahab muhammad gare ka idan za a iya tunawa dai a ranar litinin din wannan mako da muke ciki ne aka samu yamutsi a ƙauyen maluje da ke karkashin gundumar zadawa a ƙaramar hukumar misau kan batun fitar da burtali wa makiyaya da ya haifar da tunzuri wanda ya sanadiyar rasa rayuka da kuma illata wasu mutanen da dama kan hakan ne gwamnatin jihar bauchi ta kafa kwamiti mai mutane goma sha uku a ƙarƙashin iya komodo tijjani babu gama mai ritaya domin ya binciko gaskiyar lamarin mun zauna mun tattauna a wannan majalisa bisa wannan itilaki da ya faru da mu wanda ya faru a ƙasar barman hukumar misau a garin malunje a zadawa ward district wanda aka samu rasuwa ko rashin rai na mutane tara ko mutane da yawa sun ji rauni bisa wani iftilaki da aka samu akan rashin jituwa ƙasa wanda ake tsammani suna da hannu na wajen ba da wayannan filaye wanda ya kawo rashin rayuka a wannan ƙaramin hukuma kuma mun samu cewa su kansu sarakuna na wurin su ma suna da hannu amma ba mu tabbatar ba shi yasa za mu kafa muka kafa kwamiti mai karfi a karkashin iya kuma tijjani gamawa da kuma sauran makarrabai su zauna su yi sati uku su dudduba su karbi shaidu daga wajen miyatti Allah da sauran jami'an tsaro don a kawo mana dalilin abin da ya faru ya kawo wannan al'umma mu da suke wurin. Dan majalisar dokoki na jihar Bauchi kuma shugaban marasa rinjaye bakoji ali bobo ya ce majalisar ce ta ba da umarnin dakatar da shugaban karamar hukumar da sauran makarabansa domin a samu sararin gudanar da bincike wannan yana daga cikin recommendation da muka bayar sabili da majalisar yawwa mun zauna mun yi iktifakin cewa kowane problem yana da sila so an samu little lapses daga administration na local government kuma idan kana neman maslaha dole ka nemi me problem din ka samu ka samu maslaha so samun maslaha mu shine sai sun ba da guri a yi kyakkyawan bincike saboda a gano su waye suke da laifi a cikin wannan al'amari wato dai ba koran aka yi ba an dakatar da su ne don a yi bincike shugaban kwamitin binciken air komodo tijjani babu gamawa wannan babban nauyi ne kuma muna tabbatarwa da jama'a da shi dukkan abubuwan da za mu yi za mu yi shi bisa doka da oda za mu yi adalci a dukkan abubuwan da za mu yi. Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gai da Abdulwahab Muhammad wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule ya dauke da shirin. Amin, amin, amin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za mu waiwayi wani batu ne da ke ciwa jama'a tuwo a ƙwarya kuma ya jefa al'umma cikin firgici wato fyaɗe. A watan Yuni babban sufetan 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya bayyana cewa mata 717 ne aka yi wa fyaɗe cikin wata biyar a Najeriya daga watan Janairu zuwa watan Mayun shekarar da muke ciki. Wannan kalamai na sufetan 'yan sanda na zuwa ne bayan da a baya-bayan nan aka yi ta samun rahoton matan da aka yi wa fyaɗe a sassan ƙasar daban-daban al'amarin da ya zaburar da mutane da dama har da ƙungiyoyi masu kare hakkin ɗan adam. Ganin yadda al'amarin ya ɗau hankalin jama'a, shirin lafiya uwar jiki ya kalli al'amarin ta fuskar kiwon lafiya. inda na zanta da hajiya saratu garba abdullahi malama a jami'ar bayero ta kano wanda yanzu haka take nan amurka tana karatun digirgir kan harkar jinya wato nursing kuma 'yar gwagwarmaya akan kwatowa yara hakkinsu. To na fara da tambayanta ko yaya girman al'amarin fyaɗe yake. To, matsala ta faɗi matsala ce wanda zan iya cewa ta kai inda ta kawo. Matsala ce wacce take tana cikurkuɗa zuciya tana kuma ragargaza zuciya. idan muka yi la'akari da abubuwan da suke faruwa musamman a 'yan kwanakin nan zan iya cewa a waɗannan lokutan abubuwa sun kai makura sun kai sun kawo bisa ga al'amarin fyaɗe sannan abin da ya fi tayar da hankali abin da kuma ya fi girgiza tunanin dan adam shine yawanci waɗanda suke ake yi wa wannan fyaɗe a zaki ga cewa yara ne ma ƙanana waɗanda ba su mallaki hankalin kansu ba ɗaya daga cikin su wanda muke kan wani ƙoƙari a kanta ita ce yarinya 'yar wata uku 'yar wata uku a duniya da aka yi wa fyaɗe to wannan al'amari ne wanda kwata-kwata hankali ma ba zai ɗauke shi ba domin wani abu ne wanda kwata-kwata ko a tarihi a baya a kasashe na waɗanda suka kai suka kawo wajen rashin arziki da rashin kyautawa ba ga irin haka ba saboda haka wannan abu ne wanda ya kamata a ce ya girgiza tunanin kowa kuma ya zaburar da mutane domin mai domin a tashi a ga cewa an yaƙi da wannan abun. Fyaɗe ɗin nan yana taruwa a yau da gobe da ko da yaushe. Misali a yau zaki ji labari an yi fyaɗe a nan misali a ce an yi fyaɗe a jihar Kano. kafin dare ya yi sai ki samu rahoto cewa ga wani can an yi shi a jihar kaduna ga wani can an yi shi a jihar bauchi ga wani can an yi shi a jihar filato da sauransu kuma karki yi tsammanin cewa fa waɗannan abubuwan wai kamar misali a jihohin nan zaki ga abu ne wanda ake yin su a kwaya ɗaya biyu ko uku a wani lokacin sai ki ga a rana ɗaya an miki rahoto na cewa an samu wannan fyaɗe na ƙananan yara misalin kamar guda uku ko guda hudu ko ma fiye da haka To, um, Hajiya tun da shirin namu na lafiya uwar jiki ne, bari mu mafi mai da hankali game da irin illar da wani irin hali ake shiga da zaki bayyana wa masu sauraro. To, illar da wanda aka yi wa fyaɗe yake shiga game da lafiyarsa zan iya cewa illar kashi biyu ce. Akwai ta ɓangaren lafiya ta jikin mutum. akwai kuma ta bangaren lafiya ta kwakwalwar mutum a misali waɗanda aka yi fyaɗe musamman yara waɗanda suke ƙanana ne masu ƙananan shekaru a yawanci halittunsu a raunana ne kuma ma'ana halittunsu ba su gama yin ƙwari ba to za ki ga cewa yawanci idan an yi wa irin waɗannan yaran fyaɗe yakan zama sanadi na jikkata ta wani ɓangare na jikinsu zai kasance sun samu matsala sosai wanda za ki ga yawancinsu ma matsalar takan kasance tare da su ga baki ɗaya rayuwarsu ma'ana abu ne wanda ba ma a iya gyarawa sai dai a ce ban dai a ɗan tattaro nan a ɗan tattaro nan kawai dai mutum ya mutum zai ci gaba da rayuwa a haka. a wannan ina miki misali kamar eh, na yara ƙanana kenan wanda suke suna da halittu wanda ma ba su da kwari ko kuma halittunsu ba su kai a matsayin kwarin na babba ba akwai abin da ya shafi yawanci zaki ga Um, musamman a cases da muke samu yanzu ake da yawancin yaran da aka yi fyaɗe sukan samu matsala ta yoyon fitsari sun kan samu wa'ansu zaki ga wurin fitsarinsu da wajen duburarsu ma ya haɗe suna ta yoyo haka na fitsari da na bayan gida da sauransu ba da nan kuma akwai matsala da ta shafi maybe a ciwo da ake ji musu a wurare da dama ta inda aka yi wannan fyaɗen wannan shine kamar abin da ya shafi lafiyar jikin mutum kenan a bangaren kuma abin da ya shafi shafi lafiya ta kwakwalwar mutum ina iya cewa kamar wannan yanayi na fyaɗe idan aka yi wa mutum yakan zama kamar yana masa barazana a cikin rayuwarsa barazana a cikin kwakwalwarsa ta inda cewa baya samun nutsuwa kwata-kwata ta yin wani al'amari na rayuwa face sai yana cikin wannan damuwar da firgici na wannan abin da ya faru a misali a wata kungiya da muke da ita a ranar asabar mun yi wata webinar ban san yadda kira webinar da hausa ba mun yi wata webinar wanda a cikin waɗanda suka yi magana a webinar nan har da akwai wata baiwar Allah da ita ma mm, an mace fyaɗe ne a baya shekaru da suka wuce wanda daga baya ta fito ta nuna har ta yi assasa wata ƙungiya. wacce take taimakawa waɗanda aka yi wa fyaɗe mata to a wannan lokacin lokacin take faɗar wannan maganganun take cewa shi fa fyaɗe idan aka yi maka abu ne wanda yake zama a cikin ƙwaƙwalwarka har ƙarshen rayuwarka misali ta ce ita tun da lokacin da aka yi mata wannan fyaɗen har a zuwa ranar asabar da take mana bayani ta ce tana kan wa'yansu magunguna wanda da shi ne kawai yake taimaka mata ya sassauta mata damuwa da firgici da yake cikin kwakwalwata to wannan babba ma kenan misali kuma ga wa'anda yara wa'anda suke sun kasance masu ƙananan shekaru su ma wannan abin yakan faru da su su kasance a cikin firgici wani lokacin har abin yakan taɓa hankalinsu ma gabaki ɗaya. To hajiya yaya bangaren iyaye kuma iyaye sukan shiga wani yanayi ne idan aka ce yau gashi an yi wa yarka fyaɗe ko ɗanka. A bangaren kuma iyaye musamman iyaye mata da wannan abu yake samun 'ya'yansu su ma sukan kasance a cikin wani irin firgici da wani irin yanayi na rashin daɗin kwakwalwa da kuma damuwa da sauransu wanda zaki ga yawancin su har sukan samu ciwo na damuwa a musamman kamar irin ciwo na mm, depression ko kuma ciwo na anxiety dalilin wannan fyaɗe da aka yi. To a baya akan samu yanayi da za a ga cewa idan aka kai mai fyaɗe asibiti sai a ce sai an je an taho da ɗan sanda. ɗan sanda ya rubuta report sannan a zo a karɓi wanda aka yi wa fyaɗe. an samu sauyi ne daga wannan wancan lokacin zuwa yanzu da abin ya da karuwa a ba samu wani sauyi ba a tun kasancewar shi fyaɗe din nan kaman shi ma laifi ne mai zaman kansa a crime ne to saboda haka dole ne idan aka samu wanda aka yi fyaɗe aka kai shi asibiti dole sai an samu zuwan jami'in tsaro a daɗin saboda 'yan sandan ne kawai muke da shi so za a ce sai 'yan sanda ne kawai za su je to amma yanzu musamman kin ga muna da sauran jami'an tsaro kamar abin da 'yan sanda muna da 'yan civil defense muna da 'yan hisba da sauransu to matukar jami'in tsaro ne in ya tafi da su zai wakilci mm, ma'aikatar a tsaro domin eh, ya kasance an ya zama cewa shi ne yake sa ido a wannan lokacin da za a yi samu a karbi wannan mara lafiya a asibiti a duba ta ko a duba shi suna a tabbatar da cewa an yi faɗin shi kuma sai ya je shi ya rubuta abin da kenan sai ya sanar ya saka a fayil eh, sai a ci gaba kuma da kisa. To masu sauraro a nan za mu tsaya a wannan shirin na wannan makon. To ba a nan tattaunawar mu ta tsaya ba a tara mako na gaba domin ɗorawa. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin musamman ma ita hajiya Saratu Garba Abdullahi da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce Aisha sule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. gai da Aishatu. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum sakonmu na farko ya fito daga Husaini Abba Dambam jihar Bauchin Najeriya ya ce assalamu alaikum biyu Hausa ya ce ba ma goyon bayan dakatar da yunkurin daukar matasa 774 aiki sakamakon rashin jituwar da aka samu a tsakanin 'yan majalisu da karamin ministan kwadago a saboda haka muna fatan shugaba Muhammadu Buhari ba zai fasa wannan anniya tasa ba ko ana ha maza ha mata sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Amadu Abasha Mashina da kawu kawu mai goro kumsa suka ce baki daya assalamu alaikum murya Amurka suka ce a gaskiya mu al'umman Najeriya mun yi Allah wadai da ƙarin kuɗin man fetur a kan kowace lita da gwamnatin ƙasar nan ta shugaba Muhammadu Buhari ta yi don hakan zai sake jefa rayuwa jama'ar ƙasar musamman talakawa cikin kunshi da ta gayyara da ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo talaka Najeriya sauƙin rayuwa amin summa amin sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga ɗan mutum mai da Aminu Kano mai da Garko da Sanusi mai rake mai da suka ce baki dai assalamu alaikum murya Amurka suka ce ci gaba da cin zarafin 'yan jaridu tare da hana su albashinsu da gwamnatin ƙasar nan ke yi abin takaici ne kwarai da gaske ganin yadda suke faɗi tashi wajen kare haƙƙin al'umma da suke yi da fatan za mu gyara don ba su kulawa kamar kowane ma'aikaci sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga aisha matar usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ta ce assalamu alaikum biya hausa ta ce ga dubin gaisuwa ta zuwa ga antigris alheri abdu da murtala faruk sanyin na da kaka alhaji bukar gursuma da masak da baba gana alhaji nushiya washakal da hannatu usman kasim iringim na arewa da diyarta aisha huraira usaini dangote da fatan kowa na lafiya mun gode sashen hausa na murya amurka Madalla. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A ma'aikata akalla ɗari ne suka mutu yau alhamis a wata mahaƙar ma'adanai da ke arewacin ƙasar myanmar biyo bayan gocewar raka an ba da sanarwar aukuwar wannan bala'in ce ta kafar facebook ta 'yan kwana-kwanan myanmar a garin Fakan ne mahakan suke haƙan ma'adinan sa'ad da ƙasar ta goce bayan wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Mummunar gocewar ƙasa da sauran haɗarin makamantan wannan sun zama ruwan dare a yankin a 'yan shekarun nan. A karin farko a Amurka tun farkon bullar annobar coronavirus, ƙasar ta cimma sabbin kamuwa da COVID-19 dubu hamsin a wuni guda. A sabbin alkaliman da aka bayyana a jiya Laraba. jihar california ce ke kan gaba bayan da bayanan sabbin kamuwa da cutar 970 bisa ga bayanan wani shirin bin diddigin covid-19 wanda mujallar atlantic magazine ke tafi da shi sannan sai jihar texas ta kudu maso yamma mai sabbin kamuwa 876 masu sauraro na muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma shirin na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za ku iya zirin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin aisha ta ma'azir ta yana gabatar da shirin da kuma julie levis gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. shirin matasa. Salamu alaikum.